rajim bismillahir rahmanir wassalamu ala amma assalamu alaikum sunana yahaya muhammad zurmi wanda aka fi sani da ribado mai kamfanin ribado communication zurmi wanda yake harkar sayar da layi ko sim registration agent a ƙarƙashin mtn office a jihar zamfara mi idanunka ya ganan maka dangane da wannan zaɓe so alhamdulillahi wannan zaɓe mun yi farin ciki kwarai da gaske don zaɓe ne ake yi na gaskiya da gaskiya tsakani da allah wanda yake tun daga gwamnati jami'an tsaro da 'yan jarida da kowa da observers daga ciki da waje har zuwa national matakin national dukkan wanga wakilansu sun zo domin su sa ido su ga da yanayin wannan zaɓe ke gudana kuma mun ji daɗi ƙwarai da gaske shi zai sa shugabannin da aka zaɓa su yi adalci idan ba su yi adalci ba to su ma sun san cewa zaɓe mai zuwa ba za su kai jahi ba wanda yake tun daga matakin wancan zaɓe da an kai tun na general election jihar Zamfara ta samu canji kwarai da gaske akan harkar zaɓe mana farin ciki da wannan kwarai da gaske. shekara ka nawa kana gabatar da wannan sana'a su gaskiya laƙiƙa nan gaskiya na kai shekara goma sha biyar ina gabatar da wannan sana'a ta harkar sim registration da harkar sai da layi wani rufin asiri ka samu don cika wannan sana'a alhamdulillah na samu rufin asiri kwarai da gaske na harkar muhalli da harka aure duka cikin karkashin wannan sana'a ta harkar sim registration insha Allah ni samu wannan wannan niya kama da sana'a ta da ta shahi harkar wayarin ita kanta don injiniya ne ni na harkar electrician ko kuma harkar zanen gidaje duka duka sana'a ta shi wani bangare alhamdulillah na samu rufin asiri kwarai da gaske wani zuwa eh alhamdulillah zan yi amfani da wannan kafa domin isar da sako ga matasa cewa mu tashi tsaye mu kama sana'a kada mu dogara ga gwamnati ya zama to cewa kana da sana'a ka wadda za ta rufa maka asiri kwarai da gaske idan ka rike sana'a ya ka je yawon banga ko banga siyasa ko wani abu muna kira ga matasa da kowa ya tashi ya nemi na kanshi mu bassa girman kai da sauransu sannan zan yi amfani da wannan dama ƙarƙashin ta bisa ga haɗarura da take da shi na harkar civil registration zan fara daga su kansu agent na cewa mu yi hattara don yanayi ya canza na harkar registration ba kamar yadda aka yi registration ba da wanda yake koyo shi kana zuwa kasuwa ka sai layi so yanzu gwamnati ta taƙaita abun cewa in ba da katin ɗan ƙasa ba ba za ka iya mallakar layi ba sannan registration ɗin nan sai yaro ya shekara goma sha takwas ta ka iya mishi registration ko ka shi in dai bai shiga 18 ka sa katin dan kasar shi za a nuna maka yaron nan bai kai shekara 18 ba sai dai jiya ya nemo mahaifin shi ko kuma wani magaisan shi ya zo ya tsaya mishi wanda ko yayi wani laifi to shi magaisan nan da yazo ya tsaya mishi akan harkar rijistar layi to shi hukuma ta sani ba wannan yaro ba eh muna amfani da wannan kafa domin mu abun nan ne mu isar da wannan sako sannan akwai wani gyare-gyare da ita kanta MTN ke yi na harkar updating wanda shi muke yi yanzu wancan tsaffin layuka da aka gaba da sun ka gabata su ana nan ana rufe layuka wanda idan an rufe mutum layi zai zo da katin nan kasar shi sai a gyara mishi a cire wancan bayani nashi a sa sabon bayanin shi updating da national id card din shi zama to ko bacewa layin nan yayi zai iya makan shi welcome back ya dawo da layin sabanin can da in ya bace ba za ka iya dawowa da shi ba welcome back idan ka je da nan ɗinka aika maka updating ɗin sim ɗin so za ka ziyarci ofishin mtn ko ayatar ko google ko etisalam mahi kusa domin ka ga cewa ka yi ƙoƙarin yin wannan welcome back ɗin idan hotonka ya hau nin ɗinka ce hotonka ne to da zaran ka je za a yi ma wannan welcome back amma ana clicking din nan baka idan an ka isko hoton wani ba kai ba so gaskiya a hukumance babu magana yi ma welcome back sai dai ka hankuli da wannan line da kake son shi yanzu ba za a iya samun layi cikin kasuwan ne ba kenan kamar yadda aka yi da gaskiya sai dai yan baran da duk ga layi kasuwa to ba na gaskiya bane yan dai mai rijista ne don hukumance gwamnati ta da dama duk wanda za a sai zai sai layi zai sai layi to fito da katin dan kasa ta yi mishi rijista shine ni ma bayanin cewa duk yaro ne kai shi kasha takwas ba yanzu ba zai mallaki layi ba sai ta hanyar baban shi ko wani san shi ya zo ya yi tsaya mishi a yi mishi rijista wannan layi gaya muna gaya ma masu saurari wannan kasuwa ta ina da adireshi a zaune a garin zurmi a shiyar majimawa zurmi a shagona mai dauke da sunan da communication center zurmi bakin tankin ko kan hanyar zuwa asibiti babba wanda yake number waya ta idan ana iya samu na ta number waya sifili takwas sifili uku bakwai uku takwas sifili takwas sifili shidda ko sifili shidda sifili takwas ma'ana 0s0 ko ta layina na ayatal 0s0 8588 a riba da communication center zurmi idan mutum ya zo za mu mishi updating mai mayan mishi da layin shi nashi ko da ba nashi ba ne in dai babu nan kan shi to za a yi mishi updating a azamishin, mishi shi ya koma nashi wanda ko ya bace to za za a iya zuwa ofishin shi mafi MTN mafi kusa domin yin welcome back insha Allah